wajibi ne a matsayina na jarumi in karbi rigar da darakta ya bani in sanya domin kawo ƙarshen matsala a wannan karan na sanya rigar jami'in ɗan sanda domin kawo ƙarshen matsalar da suka addaba al'umma musamman a jihar kano na ƙwacen waya da daba suna na yakub muhammad dpo kalambaina a cikin shiri mai ƙaramin zango farko irinsa wato wata rana a kano zai fara zuwa muku Radio 24 on demand kadai daga ranar 1 ga watan Satumba shekara ta 2024. Ku je Play Store ko App Store domin ku sauke manhajar Arewa 24 on demand. Radio 24 ta kuje.